يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يوشا ديان ga ترى watan Ramadan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da tari hudu da arba'in da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa wato za a ce tsokacinmu a yau ko ci gaba da tsokacinmu a yau na wancan satin ne ainihin kuduwa ali himma abubuwan koyi ga duk ma'abota himma wajen shugabanci wancan karin na ce kullum an ce shugabanci ba can koli za ka kallo ba kallo daga ƙafa kalli daga ƙafa kafin a kai ga sama babu shakka akwai saman a ciki to amma in kasan ma ba ta kai sama ma ba ta yin kyau wannan kenan godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kadai wanda ainihin ya to da ɗayan takan yin a yi masa a shi kai al-muta'azzizi buwayayye bi azamatir rububiyya da ikon halittawa na tabbatar ba wani abin bautan gaske sai Allah shi kaɗai ke ba shi abokin tarayya a gare shi mahalicin sammai na ƙoli wanda ya halicci nafa da turbayarsa babu wani mai soke abin da Allah ya yanke wa mu'aqqiba li hukmihi ba mai bi diddikin hukuncin Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a tambayan abinda Allah yake aikatawa amma halittu na budda bayi ne za a tambaye shi na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawa ne na Allah zaɓaɓɓe manzonsa ne zaɓaɓɓe jakadansa ne yardajje. Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da hasken tarbiyya mai haskawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa tsira da aminci da albarka a gare shi juyawan sammai wama sabba fil malakuti malakun muddin mala'ika na tasbihi Allah ka daɗa masa tsira da aminci aminci kuma mai yawa bayan haka al'umma fa’ina asdakar hadithi fiyayyen magana Ko littafin Allah ta baraka wa ta’ala tun littafin Allah larai ga shi wa ƙairu lahadai fiyayyen tarbiyya to ko tarbiyyan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam munanan abubuwa masu haɗari bidiyoyi saboda dai duk wata bidiyar ba addini a gafi wa kullu bid'atin dalala duk bid'a bata ne wa kullu dalalatin fi nar a'adana Allah minan nar wa ma qalla wa kafa man kanin da ya wadatar ya fi mai yawan da ya shagalantar da kai abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku alƙawarin zuwa fa tabbas mai zuwa ne kuma ku ba za ku gagara ba fasakka da Sulaiman kamar da yadda gaba magana ta gabata Suleiman alaihi salatu wassalam daga cikin gudanarwansa ya bibi masarautarsa masarauta ainihin masarautarsa kanal mufassiru na kana ya atihi ko kuma kafin mu shiga yana bibiya bibiya na hausan kada ta zama dunkule bincike ɗaya bayan ɗaya to amma daga ni nan can za a tafi koli ko a gidan kayi ya kamata a ce Allah ji kan iyayenmu Allah isa ka masa da alkhairi idan mutum yana da mata hudu da safe duk sai sun hallara wurin kowace sai ta zo ta zauna sun haɗu gaba ɗaya hatta a gaisuwar su kanta akwai bishiri suna zuwa ɗin nan karamar ciki ba za ta fara magana ba sai wanda ake cewa uwar gida ta ce mai gida an tashi lafiya sannan mai bin ta yi magana mai bin ta yi magana mai bin ta yi magana mai gidan na zauna gefe haka ta sakkut yau dai kusan mu in muka kalli gidajenmu dai kusa ba haka ake ba mata kansu suna ganin su su ne masu mulki kila ana iya samun wani mutum ma ce kai za ka bi su ɗaki ɗaki ka gaishe su idan 'ya'ya sun kai nawa wannan tana da ashirin wannan tana da sha biyar waccan na da goma waccan na da biyar kowannen su ya san cewar eh wane gaba da wane yake a ɗakunan su sannan daga ban iyayen nan za su zo su masu kasu gaisuwa baba ina kwana wancan sun ce mai gida hissan wa ma'anan gidan shi ne a yanzu ƴaƴanka ba su san kai ne mai gidan ba suna ganin dai da kai da maman su tila dai ta kuka kuka gidan kai kake wani azzalumi azzalumi karke kan komai saboda kai namiji sai abin da kace za a yi al'amuru bil aksi sau da haka nan dole ya'yan nan za su zo su yi gaisuwa a gama mikin na gaba ɗaya ta daya da kowa a lokacin na a ah, ina wani? ina wani kila karshen ta wajen gaisuwan nan wani ko wata ta dame ku da kuka shi me ya faru ne wannan mai gida mun shi ya kwana bai jin daɗi ga daga nan in za a nemi jin magani za a fara tunani, to ya za a yi yaya za a yi ta ga daga nan wata yar ƙwariyar ƙwariyar gwamnati ce shi sai a tafi magana abin da sannan wa'annan su fice a bar asalin masu gidan so kuma su tattauna abin da za a tattauna a nan ma inda sauran wani mitin dogo za ce to ku in an kashe gaba daya in an jima karfe kaza ku je kaza in an jima kaza ku je kaza ko kuma kawai ku je an gama dukkan komai ba wata magana kaga gida kenan ya za a ce maka kana shugaban makaranta kaga kana shigowa makaranta mutane na son shugabanci shi ko shugabancin nan malam aiki ne ina malaman kaf sun zo a irin lokacin da ake bukata su zo mai gadi babu wani abu da isalwanta a filin makarantar kaf yadda aka batta tana nan yadda take sannan da ma'aikatan da suke kila 'yan share-share ko 'yan goje-goje kaf kowanne ma'aikaci na nan ɗaliban makarantar nan duk suna nan shugabanni da suke kula da azuzuwa ana ce musu iyayen aji a ba'ul fosori duk komai na nan shin su waɗannan monitocin nan da prefect ɗin nan duk kowa na nan in akwai an nan na naɗa duka komai tafiya to sannan kafin lokaci ka gama na bincike ina shugabanci masu makarantu sama ba ka da lokaci abu ne mutum ɗaya ya kwaso aiki dare da yi nan ciwo fata fata fata yi gangara fata fata wancan wurin sai dai ce kamar jiya da ke yan yawa ma ina nan kalaba ko mai jin an jima in Allah ta mu gobe na laika shi kuma me fa laika wani tukuna bukka ke aka yi ta wani kila wata yan sana'a sana'a ba ka ce kane shugaban wurin ka son ko dole da ka nan sai ka zo ka ga yadda wurin nan ya kwana masu kwanan nan a wurin sun kwana wacce matsala aka samu da daddare in asibiti ne marasa lafiyan nan duk babu wani mai complain dole shugaba yana zuwa zai bi gadajin nan kafiya ya an tashi lafiya ya gajiya akwai wani abu da kuke kuka babu ba abin da kuke kuka ba kwa kukan nas ba ka kukan likita kun ga likita mun ga likita masu ba ku magani sun ba su masu magani to sai ku yi ta du'a shin cikin ku kowa ya yi sallah a ai kwarai duk mun yi sallah alhamdulillah wannan ne kadai bai to ya aka shi bai yi sallah ba ai ya kamata alhaji ka yi sallah shin jikin ne yi tsanani iya ka na la baka sani ba kila ma mutuwa za ka wannan shine yasa aka ce ka zo nan asibiti ko mutuwa za ka yi ka mutu da imani ai likita ne yake ce taɓa ruwa ce to ai ku likitan dama ba akwai yashi da aka tana dana taimama ba bai iya zama ce ba komai ya yi sallar daga kwance ya san inda ike wane ya amsa ya kake jin jikin sai alhamdulillah ta shi kenan ko ba shi kafa ya kira mai sallah zai yi kuna da ɗan gudunku da za ku wulwula shi a juya shi haka inda zai kalli alƙibla a tumfure sun samu ne ya kwanta ta dama ya kalli ba zai juyu ba jikin fili ta dama ne matsala a juya shi kwanta ta hagu in yi koma ta hagu duka a yi shi kwikinsa ne matsalan wasu ƙarafa ne aka yi masa irin wani ɗauri yawan za abin da za a juya shi kan ya koma yamma mu a nan najeriya kafar ta shori gabas ni ta shori gabas abunda Allah zai bashi ikon tsagawa ba zai fara gani daga can din nan inda ƙayyarsa ke kafa yana kallon saikin haka aba yake kallo ma bai iya ganin ta da ido ba ya kaddara a zuciya tana ganin ta wannan sai ka bi nurses ina sun aikata wannan kaga dole su ga haka tun da wannan kusan wani abu ne tsari da ya kamata an same shi a asibitocin musulmai wannan ba asibiti nake magana ba ne shugabanci nake magana ku wannan shugaba ne zai tabbatar da haka likitoci sun yi abin da ya kamata nurses da suka kwana sun yi abin da ya kamata mutanen da ake musu magani sun yi masu gadi suna nan ba su tafi kaza ba yaya an gama wannan makaranta asibiti sai ya lafa ƙarar mana wani kuma wurin guda ɗaya a raba da eh hostel ko ai an makaranta da ke amma yana ciki eh? masallaci gaskiya ne masallaci masallaci ta Allah kan kula da alheri mun bar babban ba dole limamin masallaci ya tsaya juro masallaci a kullum ko da misali kana zuwa kana neman kace a daidaita tsaro daidai su sahu ka kambara sallah sai zuciya shakka saba ce dole sahun gaba dama za a gyara maka shi na baya ma za a gyara maka shi to na can na baya babu yara na tsalle tsalle dole za ka duba da kanka ka gyara abun ya faskar kanka ba za ka iya ba abun da yawa dawa na can ka riga kai ka dora shi tunda ba za a tambaye shi ba shi bai zo ba kila ya makara amma kai ka makara ba ba. kana duba far wane ne ke abin nan to yau ban ga wane ba wane lalla shiga yi aikin wane wane ta shiga ka zagaya ne kai kuma ta ka ta same ka ba magana ka shiga saboda sai an gama ta tabbatar da yara nan an kyosa mutum ko ka cire wannan ka sa wannan ka cire wannan saboda in tafiya ta yi tafiya karshen ta ba sa son zuwa masallacin wani kawai sai ka je yawa wani jundu can sai ka ga kila wa yana mun tsanin karamin sai zai ka ji ihu to kaga ran baka duba ba baka yi abin da ya wajaba ba bayan nan kuma za ka duba yaya mai gadi ya zo ya kwana inda mai gadi an babu mai gadin kai ne mai gadi komai akwai ruwa a masallaci yaya bayuka ba a samu wani ya yi barna da daddare ba mai yi barna da daddare akwai bayan allah da yin shigo cikin bayan kawai ya duba ya duba can wurin akwai duhu duhu bayan ya ya yi bayan sana to kaga wannan ya kamata da sassafe an bi an karya da shi don kada mutane su je su tattara ko da malmala sannan bayan an gama sallan ragun nan kafin komai butoci sun koma yadda suke tabarbe sun koma yadda suke kayan aiki na nan yadda ya cancanta wuta waye duka komai na nan in ma ba za ka yi dana dole ne za ka makalawa da amanan da aka bashi na wuta komai daidai janareto yana nan waye yana nan abubuwa dai na tu'addola sosai kun toshe magana gaba da da kan wannan masallaci ya wadata to nan duk inda za ka shugabanci haka ke, amma da za ku kara na biyar ku kara na shida na wani ne za a iya samu wayan ruwa tunda da an je kawai ko ana taruwa to ne ne shugaba duka da an naɗa mutum shugaban har za ka gana ga a ah, shugaban mu kuma amfanin ka shugabancin ka kusan ko mai shugabanci sa'a wancan bai ji da ai jiya da daddare ga abin da ya to dole za ku bi in abun bi a je a wannan shine shugabanci shine abun da na annabi Sulaiman fa kalli har raye yake dubawa wannan yar mukaddima ce to sai ka kalli shi kuma irin makekin gwamnatin da ke gaban shi ɗan adam aljano dabbobi masu kafafuwa hudu tsuntsayen da suke tashi a sama kai hatta hasaratu me hasaratu eh kwari na kafa wanda su suna gama harkar su karkashin kasa za su shiga suna gama harkar su za su zo waje su nemi abinci amma ana gama harkar su karkashin kasa za su shiga har su ya mallake su to ga ko wanda zai yi shugabanci ya tabbatar yankin da ka shugabanta ta waɗannan Allah sai ya maka hisabi a kansu za a tambaye ka tururuwan kafanka tsuntsayen kafanka mutanen kafanka to sai a ce yanzu ban da aljanu ba ka da iko da aljanu keto hmm. eh nan kuma wajen layin naɗa shugaban ne kenta wannan sai mun ɗauko masa topic mai zaman kansa in muka tafi can zama maka ce turba gaba daya kai amma dai almutabadaru shine shugaba tun da shine matsayin annabi duk wata motsi da za a yi a masallaci shi ke da ragamar motsi to amma wannan ban yi bayani a kai ba cikin ke tambayar kuma kansa ma sai a kulle ta tunda wani mawdu'i ne mai zaman kansa amma dai gudanarwa saboda kanan ga annabi sulaimanu kana ya atihi min kulli jinsin min at-tayr wahid kowanne falle na jinsi na tsuntsaye zai zo daga tsuntsaye akwai ɓangaren su hankaka akwai bangaren angulaye akwai bangaren shahuna akwai bangaren mikiyoyi mu zaɓo mafaɗata mafaɗata bangaren a kowanne jinsin tsuntsu guda zai zo ya cikin ya nuna ariyarsa gaba daya suna ko ba komai suna jaddada mu baya kuma ɓangaren da aka ɗora shi ya gama aikin mutanensa ne masu ɗa'a bai samu matsala ba inda matsala zai kawo shugaba magana ce to ni na samu matsala wane za ya min tawaye wane za ya min tawaye ma'idojin da aka sa kan gaba ɗaya wargaba harkar don haka nan yanzu ina neman yadda za a yi in kuma komai kiniya yana sa su suna bari yana mai kaga shi kenan ba matsala hede zai gaisuwa kowanne guda ɗaya zai saboda kana wahidu ya dullu ala anna hadal jinsa khadi'un li sultanihi wannan yanke nasu yana nuna suna ɗa'a ga gwamnatin su musakkarun li awamir sulaiman kuma yana aikace inda aka aje shi bai saba ba baya wani mai cin jijjige a cikin, in akwai wani mai cin jijjigen shugaba kawai zai kawo shi nan take in ma hukunci ya fi sa wannan nabi ya wa sallatu wasan tafakkata anwa ya yazo ta kan rundunan tsuntsaye fa arafa anna al-huda huda gai sai ga hudu hudu baya nan kana iya ka zo makaranta a tsadda malami uku ba sa nan ko malami biyu ba sa nan kuma ba tare da wani dalili ba ai ya dace a cewa duk wurin da aka tsadda malami guda bai zo ba a makaranta haka kawai ko wata malama da bata zo ba a makaranta to dole sai an hukunta ta hatta in kai lattin munti jinkirin munti la labudda an ta hukama budda an yi hukama sai dai in ba gaskiya muke ba dai muna yin abu mu dai gashi nan dai Allah ya kiyaye mu lallaba Allah ma ya lallaba mana dole ne wanda ba gan shi ba ba maganan wai sani hannu ya san na gida in kai ne karamin cikin su aka tsora kaya za ka yi yanzu dole abu ya gan ka tilas sai ma da kana ina kana Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake tsayawa ya gaida Usama kan shekara sha a gabansa aka haife shi amma tun da annabi ya ɗora shi jagoran ƙasa kaza umar na ƙarƙashin kakaronsa ne gan shi sai ya tsaya ya ce mu kuma ma ba an naɗa shi ne na jindindin ba an naɗa shi ne mu'akka zuwa wannan yakin ya je ya dawo amma umar bai manta darajarsa sai ya ce shugabanmu bugu yanzu an karga mutum zuwa ba za ka masa da'a ba ko kuma dole za a iya samu wanda ya zo daga baya ya fi kana ina tabi'ai suka yi shugabanci akwai sauran sabai shi shugabanci cancanta ce iyawa ce kuma mutane ne za su kalli shugabancin a jikinka su ga ka cancanta ba kai ne za ka kalli shugabancin ka sai na cancanta na fi wane na riga wane zuwa na fi wane karatu shi wane ma da aka sa ni nake karantar da shi na'am kana iya karantar da shi ma fi ka cancanta ina fata Allah ya sa wannan huduba ba mun yi ta ne ba don wata duniya muna yin ta ne abin da shafi yani yan majalisar da muke buga-buga a cikin ta wajibi ne kowanne daga cikin ku hankalinsa ya dawo jikinsa mu kwatanta mu kwatanta domin za mu tsinci kanmu gobe kiyama cikin maciya amana idan aka samu malami bai zo ba baka kawo rahoto bai zo ba hukuncin da ake baka masa wannan hukuncin ba ta ci amana ustazu ana daga cikin basiya amana gobe kiyama hudu فهذا من رسولنا مسخر لأوامر سليمان عليه الصلاة والسلام فتفقد على وعطر فعرف أن الهدى هدى الحي فهذا يدل على أن الملك من يكرتون كرتون كرتون وأن نانونا من سارسي شوغبا mai kula wanda aka ba shi umarni dole ya bibi waɗanda suka yi ƙarasa bibiya ya ga yaya suna aikin da aka sa su ko wani ya canza aikin da aka sa shi shi ne a ayance wata faƙaɗa ƙaira faƙala mali la'aral huda-huda am kana min alghaibi Daga ana binciken hudu-hudu yaya wanda yake gaban hudu-hudu ba babu aula ai haɗa ai hal ghaibun an ainiya. ni ne ban gan shi ban wa huwa min al mawjudin am kana min al ghaib bai yo kana neman mutum gashi zauna fasa kai ina wani yau ban ga wani ba kai ma da ya kai gashi zauna fasa kai to gudun kada irin wannan ne ya sa musulman ina wani ina hudu hudu ni ne ban gan shi ba ko kuwa sosai baya nan ne sun mata haddada wata wa'ada idan ka ji shugaba to gaskiya ba maganan sani da sabo ba maganan abokan an ku ba za ka yi baka aje musu ba maganan aboki ba maganan ɗan garinmu ba maganan yaro na ne wannan ba maganan ɗan makarantarmu ne wannan shugaba aka faka to karas ba sani ba famu ko ɗan kamata da za ka hukunta faka eh eh ai inda aka juya aka ba za a bi Allah ba ba za a yadda ya cancanta ba kuma sannan ba za ka nemi ɗari bisa ɗari ba sau da don kada je kuma ya aika aika in dai ana kan gyarawa to za ka ci gaba da in ko ka fuskanci mutanen nan gaba ɗayan su ba ne nufin Allah ciki wannan akwai abin da ke nufi ai wannan akwai abin da ke to yi ba kuma da dalili kai wani ga abin da kake so a dinga yi kai wani ga abin da kake so a dinga yi kai ne kake wurin ka kai wani kai kace ai da kuɗi kuɗi kaza kai wani kai kace aure kaza kai wani kai ka kana neman rancen kuɗi kai wani kai ka kana yin kaza ni ba zan ba dan kuma zan yi to fa wallahi sai dai mutum zai mutu ga kuɗi muna kallo sai dai ka mutu in ka tambaya in ina da su a aljihuna na ba ka mu yi babu mu zauna haka ko ka biya ni ko ka rike in ko ba ni da shi in dai kuɗin siya ne wanda ake tafiya da su to sai dai kan korance tunda in an rancen wa zai biya korance ba za a baka ba rance za baka ba an kai kuma za ka ba shi gaba sai ka shafa aljihunka yaya ana da shi shi kenan kana iya ba ɗaya ne daga cikin talakawanka ɗaya ne daga cikin majiyanka amma wani mutum ya ce ga yadda za a yi ga yadda a'a ta yanzu a yi haƙuri akan wani ya saba a yi haƙuri kan shi ba da ba ba kan haka muka yi ba saboda haka nan ganin yi gargaɗi ga yadda ake gargaɗi sai dai na Sulaimanu ko san matsayinsa can kai gargaɗinka ba zai kai irin wannan ba sai dai kowane daidai ruwa daidai gari abin da sun annabi suna kai ce la u'adibannahu azaban shadida yau ɗaya fa bai zo ba za ka samu mutum sai i shekara mala a kullum ba zai zama ke wallahi tallahi na tashi na kai ya na makaranta ne ni isa ka gaji ba zan ba wallahi tallahi na makalan ya wuri kaza kaji kaji kaji wallahi tallahi kaza kaza kaza mutumin banza mutanen banza kuma suka kasa gyarawa duk mun taru a ciki yaushe ɗan gangara wanda mafi gana zai je wani wuri makaranta ba za ta ce koyana ba inda har wani zai zo ike maka shi ya je wurin ƴaƴansa kai baka da ƴaƴan in za ka kai ƴaƴanka makaranta to ka kai shi lokacin da za ka kai su kai kafan kana wani aiki kuma ana neman uzuri kafin da kwana kaza in ku uzuri ne wanda ba za a nemi uzuri ba ka taso da mashin ɗinka mota ta sheku? ku ana nan an shirya za a yi ma ladabi yau akan baka zo ba sai aka ce gashi can an yi da shi asibiti ai kaga maganar ladabi ba ta taso ba ja a mafi ɗin a ƙarshen ta daga nan sai a fara tunanin ina za a kullo maganan asibiti ya karye a bai karye ba gaggab yi ya su ne yanzu yaya ake ciki nan sai a sanya da ba wai makaranta ce za ta tsaya wai don baka da lafiya so kai ba maganan ka lokacin nan za a ci gaba da gudanar da harkokin makaranta sai ya san fita tukuna sannan za a je ba zai yiwu ba don baka da lafiya a ɗebi ɗalibai su zo dubo ka mu ba mu ba ku ‘ya'ya ba don ku dinga tafiyar mana da ‘ya'ya gidajen duniya in wani bai da lafiya makaranta ta shafa ba ‘ya'ya makaranta ba ba zai yi ba a ce matar ta je tana karatu a wuri kaza a ce an kwashi matan za a je gaisa a ziya kanguwar shanu daga nan kinkino saboda matar ɗaya daga ciki ɗanta ya cika ta ta cikawa ban ya rage makaranta darajar shugaban makaranta kai shugaban makaranta kai ta shafa amma ba za ɗauki da malam wane da malam wane ka ɗebi wasu ‘yan ɗalibai fara kaza ka yi zuga a da dukiya ko a yi zuga ta fita abiyar ko a yi zuga ta fi jana'izar jana'izar wa wane ya mutu shi kiran Allah ya ji kansu dan uwana ne Allah masa cika to ni ta shafa na sun yi da ba na cika dukkan komai in zarbada in kafin je abin da amma wannan amanan ƴaƴan jama'a da muka ɗebo to ba ɗaya da zai fita za a iya yin wata kara guda ɗaya ita ce da masallacinmu ina cikin makaranta ga gawar ɗan uwanmu an kawo jama'a ga wani dottijinmu baban ku kakan ku Allah masa cikawa maza mun biyar kowa yi alwala ku zo mu je mu yi masa ban kwara mu shi a gaba mu masa du'a'i kowa yi masa du'a inda ya sauƙaƙa Allah ta'ala ya ji kan tsohon nan ko tsohuwar nan ana gama sallah to nan sallah ne to yadda ake tafiya za ka fi gawa fita duk wani ɗalibi ka kaza fa ne aji duk wani malami ka kaza fa ne aji ya rige wa hukumar makaranta ta kuma ta je ta duba amma ba maganan ɗaukan malamai ba maganan ɗaukan ɗalibai wannan shine aikin shugaban shugaba ya gama raba aiki tun da shi ne ma mahaɗi ya haɗa wannan ya haɗa wannan ya haɗa wannan ya kawo kekensa ko wani mai goya sha kekensa ta yanzu mu mu je wurin nan mu je mu raka wannan da bin makaranta amma ba malamai ba ba ɗalibai ba da maganar ta kare a gida kuma haka kai kamata a kare ko mai na yi sa muka kawo misalai da dama misalai da dama ka taba samun wata ma'aikata ce an dakatar gaba ɗaya saboda wani ya mutu ai sai an zauna an yi mitin sai jihar ma gaba ɗaya ta zauna ta yi mitin to shi kenan yanzu a ba da hutu a maimakon wani amma ba haka wani ƙasa aiki a watsa ba Wani ya mutu yanzu to daga yanzu an dakatar da ake zuwa magariba ba haka sai mu makaranta wanda mu a musulunci mu ne da ka'idojin mu ne da kaza kuma mu ne inda kaza ko ina fatawa ko ina jagwalgwalawa ko ina jamalmalawa Sau da nan ga abin da sai na wa azibannahu azaban shadida aw la hu. aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin dalilai uku amma na ladabi ɗayan uku wa arada bis sultan abinda yake nufi da wannan dalili huna hujja wa hujjatan ala tagayyibihi dalili na kamawa akan tafiyansa anna hadha al-mawqi kai ba zai yi ba sai maka shi ganin ka tama makaranta mashin ɗin ka ba mai mota ka ba mai kararara shi ganin sai ka sai mai ya kare akan hanya ka zo ka ce a makaranta mai na ya kare wannan ba dalili ba ne ba maza dalilin gairu maku ba ka san kana makarantar ba ka san kana kaza sannan kuma za ka ba kan hanya mai ya kare ba wannan ba dalili ba ne ba dole sai ka yi rubutu a kai shi kana dole a baka ko ke ce masa ku me sunan shi da Hausa ya kamata mu da yake ba kusan shi ba gargadi gargaɗi to dole sai ya rubuta gargaɗi wani ya yi ba zai ƙara ba daga yau ha? to ai kage mana mana suka faɗi kawo tun haka hmm? sai an faɗa ka rusa hmm? sai ya danganta ya danganta kudin kudin wa ake ya danganta irin wannan wannan duk akwai ka'idoji daban in zai magani amma maganan a rage masa kawai ya rubuta ba zai yake ba yanzu ba ku samu kalman ba ana bin ku ba shi halu eh? ba da ai kuma mun ta haddi kenan tuhumta eh shi ne tuhumta abin da ke dauke da shi ai tuhumta to tuhuma dole ana tuhumta sa ya faɗi dalilai kaga ga wannan ya faɗi ya yi yaran tsaran tsan sa rubuce shi ke an karɓa kaga aka yi na ɗaya aka yi na biyu na uku ana son za a gyara ma'aikatar a zan ko shi dole a cire shi kai da za a tabbata wannan ku bubar wannan magana haka ainihin wannan hujja ala tagayyubi an hadal mawqif na manta gaban mata manta wata ma'aikata ba yi abin nan na ku ma'aikatanka ka ka zo dole wayan ma'aikatan ma'aikatanka dole za ka duba yaya zuwa su waye mai zuwa daure waye wanda bai zuwa daure waye kaza waye kaza sai dai karkara ma haka وعن الحضور عندما كان يمر عليه بيحلرت عند سليمان يذوئنا بالدباوة ويتسقط رأيته وعبر القرآن بقوله بسلطان مبين حجة مي دليل مي كشي باوي قوة حجة با اتسي حجة فين اورن کا حجة اما اورن جماع با حجة بسي با اولا اتيان دي بسلطان مبين bi'annahu ata ba'da zalika bi sultani bilqis ai bayanan yazo da hujjan bilqis wa inma hujja sultanan ana cewa hujja iko karshi li anna sahibal hujjati qawiyyu dan mai hujja ina da karfi wa qala law yati yanni bi sultanin mubin ya afu anhu an dalika sai masa langoi ba ma kafa zai da bai ya tafi duka duka bai ba daɗe ba amma yanzu za ka iske idan misalin ka zo kana duba aikin ina wane ce ya fita nan nan nan ya iso dama ya da dama kayan shi ya fita nan ne ma dama ya gari sai da ka basso ka je ka gan shi a janaza kan inda ka gan shi a janaza sai ka gudo ka riga su zuwa wurin aiki ne ga nan ka ce ah, mana ina wane ja'a ah, yanzu ah, ina wane yake ne Allah ya fito nan nan ne ce to a gade wace irin hujjar ne wannan ka riga ka kama haka za su zama aikatan ka na ka masu maka aiki na yau yaudara da ƙarya ya za a ce maka malami na ƙarya kuma a ce al'umma za su gyaru su ake tsammanin za su tsora mutane akan gaskiya sai ya zama kuma wurin su ake samun matsala mutum ya aikata aika aika sai ta rufa masa asiri kada ku bari malam ya ji Eh, shugaban ya ce hmm, wallahi idan malam iji ba wana saura wani shage zai faɗi to sama kasa ga da bayi hudu hudu tafi bai dade ba ai ai ma ga bal hudu hudu tawila bai wani dogon da tsaya ba can ashe an riga ya shiga hannu yadullu ala ihkami hadhihi al-mamlaka wannan na nuna hikima rikon wannan gwamnati makarantar da suke rike da wannan ma'aikatar da suke rike da wannan mu'assasar da suke rike da wannan ita ce mu'assasa mai aminci ita ce ake ganin kila in akwai waɗanda za su albarka ta suna ciki amma wanda duk babu irin wannan ƙididdigan to sai dai a yi gayyar buɗewa rushewa kuma ba a labari ana gaya an buɗe shago ana gayar an buɗe ba to amma kuma shekaru an kada sai ka san daurin wurin ba komai wa annahum khadi'una li sulaiman suna da'awa gwamnatin sulaiman na'am menene eh eh, eh. dole ma haƙoƙin dabbobi na su sun shafe su ruwan da dabbobin nan za su sha dajin da dabbobin nan za su yi kiyo inda ba za a cutar da su ba wannan aiki ne isar harkokin dabbobi na ciki ai ba magana kila kana tunanin gwamna kana tunanin shugaban kasa hatta dangarun da ke gidanka suna da haƙƙi a kanka har kan bakan dame ya ce tururu wanda ke gidanka sai ka samu sauta lokaci guda in ka ce ba za a samu sauta to ta tuke ne ka to dole ka nemi yadda Allah yake ka zauna da ita ya ba ya kafa da ita daga gidan sai dabban da aka ce ka kashe kawai za ka iya kashewa ai ƙari na ciki dabbobi na ciki daga umar an khattab ba kada za a in ka nan tafi da nisa yana cewa idan alfadara ta yi tuntuɓe ta faɗi ta karye ko ta mutu a daga daza ina madina sai allah ya kama shi kanta ranar nake ce lajin ukure wai kwatanta daga madina zuwa bagadaza ka kwatanta mana zuwa iraki za a yi tafiya milna milna ne ma yake ya faɗi dubu biyu a lokacin a kafa daga madina kwatantawa daga madina zuwa iraki to kilomita dubu wajen biyu amma ina kan doki ne a madina idan wata dabba sai asibin bai gyara hanya ba sai allah ya kama shi akan wannan ya fashe da kuka duk wani accident da za a yi na motoci duk wani menene da za a yi na dabbobi duk wani abun nan da za a yi abun nan dole wannan shugaba na lafiya amana aka ce ya ja shi da fare mana za a yi masa hisabi sai an zauna da shi akan haka to hisa maimakon ka kallo shi kai maka kalli gidanka ta ko gidan da kake aya wali amri sulaimana lam eh, ainihin eh, li hukumar khadi wanda hukumar sulaimana domin menene dole kana shugabanci kafin kai shugaban ne amma ba zai kana shugabanci wai da baka ya sarrafa wani mutum ba ba ta yanzu shugaban ne kai shugaban ne kai kafin a kora ka to yanzu ba komai da komai na hannu na tushi kenan zan tafi da wanda ya dace a koyaushe kai da ka ba da shawaran a kora ne kila ta kanka zan fara domin yin aka ba kama gaba ɗaya bai dace ba saboda kana kai na da ka domin ni za ka ɓata min tafiya na ga ba za ka gyaru ba amma dole in tafi da kai amma ba matsayin kana shugaba ba zan mayar da kai wuri ka ya dace da kai za ka sai a a wurin falam a wilan bai daɗe ba nesa hatta ga alhudu-hudu ya ta'azzaru ila sulaiman ويقول له أهبت بما لم تهب به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون جملة ya fahimce أبو بيو shi hudu hudu da zuwa kawai yana shiga ya culla nan ya kulla haka ya zagayo haka ya tuhunci gwamnatin da na kafa guda biyu manya-manya wanda a matsayin Sulaimanu annabin Allah da budda ina da amana akan wannan wurin sai ya shiga yi magana kafin mu je magana ainihin abu guda biyu na farko dai ya tuhunci shugabancin matansu na biyu ya tuhumci addinin matar abu da biyu hazar hudu-hudu amma a nan yadda ya tsaya ya cije yana magana da annabi sulaimanu gaba da gaba هذا الغدود ينافه سليمان عليه السلام ويسول عليه بالعلم يا تاسو متى تهنيا علمي ويشكي ده wuƙa سكتي هو كباتا وهذا يدل على أن فوق كل ذي علم عليه دون من علم أكون سمدش وأن الصغير قد يكتشف ما لا يعلمه الكبير أرمي نائر دانو أبن ببب بيسان شباب wanda Sulaimanu ai mun duba gashi dan azabanin mu Umar dan Khattab radiyallahu anhu ma'a jalalati fil ilmi tare da yawan iliminsa Walan mamata har yayin da umaru ya mutu cewa ake cewa zahaba tis'atu a asharin la'il, fara bisa goma ilimi ya tafi ya gibu an sunnat al-istizar sai gashi bai san neman izini ba sunnan da ake bayan ka je wajen ainihin wanda ka je wajensa to za ka nemi izinin sa sau uku umaru wannan maganan ba ta je kunnensa ba har ina wannan ana ce da ya mutu tara bisa goma ilimi ya tafi gashi bai san istizani ba don kada ya mamaki shi hudu hudu ya san abin da annabi sulaiman bai sani ba fa ya zahaba abu musa al-ashari abu musa al-ashari ya tafi wurin sa yana neman izini izini akan umar falam ya azallahu umar bai masa izini ba ya nemi izini sau uku ba a ce masa kowa ba ya fice فقال عمر رضي الله عنه لم أسمع عبد الله بن قيس وعبد الله بن قيس نكي جين صوت سبا شيني أبو موسى فطلب فطلب له أبو موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس فقال له قال رسول الله الاستئذان ثلاثة النبي هاتي سو أكو أكيني من إذني كون انا فإن آذن لك أذن لك وإلا فرجع إن أم باك داما كشبوك شو إنكو ما أبوك umar ce to haka ne ka fakkala albayyana ka zo mini shaida akan haka sahabi amma sai ya zo da shaida annabi ya faɗi wannan magana sai an samu wani banda shi da ji wannan magana daga annabi in ku ba haka ba haddun fi zarika kai wa annabi kariya kenan karan shi ko wanda yi wa yi ƙarya sai masa bulala tamanin don haka nan yau bayan sahabin nan ba abin da zai kubutar da wannan baya daga bulala tamanin sai dai in akwai wani wanda iji magana nan irinsa budda min albayyina wa liman yashhadu ma'aka anna rasulullahi qala dhalika fa dhahaba abu musa al-ash'ari maganan ba ta wafa ba taso ya tafi cikin jama'a cikin madina ila jama'a wa qala lahum maka lahu umar yace ga abin da ya same na tsakanin jabiri mu'mina fakalu wallahi la yaqumu ma'aka illa asgaruna ai ba ma za mu tura wani babban yaro za mu tafa mu ce maka gashi wannan ma ya ji wannan daga annabi wa kana asgaruhum abu sa'id al-khudri fa zahaba ma abi musa jeje tare da abu musa suka je wajen wa shahida inda umar radiyallahu anhu anna rasulullahi qala al istizanu salasa ai annabi ya ce neman izini sa uku ne fa in adina laka shikenan wa illa farji wa gaba an umar ga umar dan khattab bayan wancan ga Sulaimanu ga Umaru ga Abubakar radiyallahu anhu shi ma gadon kaka ya ce masa kaka ta mata hatta shahida indahu Abdurrahman ibn Auf wa Muhammad ibn Maslama sai da sahabbai guda biyu suka ce eh annabi ya raba gado ya ba wa kaka ɗaya bisa shida annan nabi ya da sa. falkabiru ba mamaki babban mutum fa ainihin kada ya je buhan huma alimahu sahih abun da ɗan ƙarami ya sani shi bai kula da abun ba bai rike ba fa hudu hududu yau dai ga hududu mun koma mawdu'in mu tsoro ne ata ila nabiyillahi sulaiman alladhi atana Allah azza wa jalla alaihi bil ilm wanda Allah ya yi masa yabo da ilimi shi karan kansa ya nuna godiyarsa ga Allah irin ilimin da Allah ya bashi wallazi alima haqqa lughata tayr har yaran sun koyi na ji wa lughatan namli da yaran ruwa ya kulu lahu ahattu bima lam tuhit bihi sai ce na sano abin da baka san shi ba wahanza kala homin ajali laaya ajibu la alimu bi ilmi he ya fada kada mai ilmi ya dinga tin aho da ilimin yana cewa wannan abu duk duniya ne ai ya hankali sai dai la ilimi ne kenan amma ba kace duk duniya inda za a je a dawo babo na ba umma ba فالله عز ya يقدر له ما يجعله يرجع الى allah Allah na sanya da mutum zai koma zuwa ga Allah wa ya atarifu bi suhur bi qusur bil ilmi ce kai lalle fa ilimi da isa da an yi magana yake ce Allahu adam wannan yasa kace ganin a shugabannin mazabobi ba irin maliku ana tambaya kace ban sani ba nan sani ba a jero tambayoyi daga shugaban kafa a kan ce shugaban kafa ya turo mu tambaya kaza tambaya kila talatin ko arba'in ya amsa guda uku ita sauran ban san waɗannan ba ana ah, Allah ya gafarta mala shugaban kasa ne ko kwamiti ba sai ka tara malamai ba kowa ce a adi ban sani ba ban wurga kai na akan abin da ban sani ba ka je ka gaya wa shugaban naka cewar maliku bai san su ba sai saboda hakanan, nan kada wani mai ilimi ya yi tinkaho da iliminsa komai akwai a musulunci amma ba ana nufin kai ka san shi ba wanda ya san shi ya san shi sallahu azza wa jalla ya kaddiri na huma ya ji alhu ya ji ila Allah azza wa jalla wa ya a ainihin bi kusurin fi ilimi wa annahu fuka kulli bi ilimin ali fa'atalahu da wadda bi sauran Hakanan hudu hudu ya yi rini ya kolo a haku bima lam tuhid shi. ai anta lam ta'lam hadha al-akhbar hadhihi al-akhbar baka san wannan labaran ba Allah biya. Waje biha waji'tuka min ba'in sab'in bi naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhu fakana awwalu ma an ankarahu farqan naqadi da hudu hudu ya yi. wanda hudu hudu annabi ya ishe fi mamlakati suleiman hudu hudu da yake rayuwa a masarautar suleiman daulati tauhidi daulan musulunci wa lati tarfa'u rayat Allah daulat da take dauke da tukan musulunci wato izzu din Allah azza wa jalla tana ɗaukaka addinin Allah al maqayis fiha maqayis islamiyya duk wani mizani a cikin tsoro na musulunci ne المقاييس فيها إسلامية عباد الله وكل ما فيها يوافق شرع الله أبن لك قدانا وأدولا دي دي إشر شريع الله فكان أول ما أنكره فرق أهمتا شناك كما نقدي هذا النقد ونن هدو هدو الذي تربى في دولة الإسلام واندا يعصى متربية الجملة المسلمة qala inni wajadtum ba'atan tamlikuhum mace tana mulki mace ba ta mulki mace ce take mulkin su dole yi magana wa huwa ya'lamu anna al-mar'ata tsuntsun hudu-hudu ya san mace layin kino an takuna malika annabi sulaiman annabi ne daga cikin banu isra'ila ولا يمكن أن تكون خليفة بيوا ما تتزم شغب ولا يمكن أن تكون قاضية بعد زماء الآلية الآل المسلج ولما بلغ النبي أكار كسيم وانا لو كتن دل داري يسام النبي محمد وأن الفرس أمروا عليهم ابن تحسر أكا يجي ملك أكا كشي فاركين فارسا سوكا نقا yassa ka zama shugaba labari zai sama ne ba an kashe sarkin farisa kama za ce shugaban kasar rusiya amma sun kora yassa annabi sai ce ma a afalaha qaumun wallau amrahum ra'a sannan duk da suka ɗora mace akan lamarin su ba nasara ko musulmai ne ko kafirai ne ba sa nasara ƙarshen lamarin su ya zo كان هذا أول ما أنكره الهدهد هدهد دزوا نظام النبي صلى الله عليه وسلم يعني شكين نكدي تهمتر وانا gwamnati تا سبعة da yake yi macece shugabar فكان هذا أول ما أنكره الهدوء قال فمكث غير بعيد فقال أهبت بما لم تهد به وجئتك من سبع بنبأ يتيم Shi ne magana inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay kila min kulli shay'in mimma yataju ilayhi al komai wanda mulki ke bukata li'annaha lam tu'ta shay'an min an-nubuwah don da ba su da ilimin shari'a ba su da ilimin annabtaka walam tu'ta shay'an min al-imani ba ba ta imani ba wala min al-ulum ash-shar'iyyah فهنا قال المفسرون مما يحتاجه الملك وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم wannan na farko ke na ƙadinsa abun da ya soka na farko mulki ثم بين أنه أنكر شيئا أيضا شديدا sannan ya tuhumci wani abu a gwamnatin wanda shine wajadtuha wa qaumaha yafjiduna lishams na same ta da mutanenta suna ta'a da rana min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya riga ya kangarantar da su ya kawata musu wayannan ayyuka nasu fasaddahum ya toshe su ya kange su anis fahum la yahtadun ba yadda za a yi wasu su gane wannan dole lafudda sai da'awa ta samu waɗannan mutane idan ku ai ja bi sultanin mubin Allah ya ce lillah ba sa sujada ga Allah alladhi yukhrijul khaba'a mai fitar da ruwa fisama wal ard mai fitar da amfanin abinci cikin kafa wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linu wannan ita ce tuhumta ta biyu wanda kowanne guda ɗaya ya wadatar kaifa ankara hadal munkar ba zai yi ba ka je ka gano abu haka kawai ba ba san shi ba ka zo ka kila ka dinga ja in ja da shi ya kamata in za ka sano ka sano na sosai irin sanin hudu hudu ka sano abun ciki da bai kaifa an kara hadal munkar wa huwa tawjihul ibadat li ghayrillah fiskantar da da'a ba ga Allah ba kaifa yasjuduna lish-shamsi wa hiya khalqun min khalqillah halitta ce ranar daga cikin halittun Allah musakhara an aikatar da ita bi tasghiri lahi azza wajal Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrij al-khaba'a fi as-samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'lirun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshi al azim Isa ko a karatu an zo nan sai an fada ne shi gada faradda alaihi sulaim wannan duka kaga dalilan hudu hudhudun قد جاء بسلطان مبين سليمان يميد مصر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال آه قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين bayan ya gama zuba bai tare shi ba sai da in gama zazzage abin da ya faɗi a yanzu maganan da ya ta yi magana sai dai haka take ko ba haka take ba shi ne matsala za mu duba gaskiya kake ko karya ne ورد عليه هذا القول عباد الله أما رد لأنه قال له هدهد تاكي ما فأخذت بما لم تحب به فقال له شيكما سننظر أصدقت أم كنت من الحادثين أنا مغنى ذات سيقبا بجينا وهذا يدل عباد الله على أن فأنت المتهم بريء حتى تثبت إدانته mutumin da ake tuhum a ne sai an tabbatar da laifinsa tukuna in don ana tuhumtar mutum bai laifin ba domin za ka ce sanan zuru a sadatta an kunta min alkabirin اذهب بكتابي هذا فألقه an ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون sauran wannan fadan din kashi a gaba Allah ta'ala ta mu abubuwan da aka damka mana a hannunmu lalle za mu ga dalilin da ya sa kowanne abu muka buɗe a tafiyar mu baya kirki imma tafiyar mu nan ko kuma ce tafiyar mu musulmai za ka iske an buɗe makaranta cuce cuce cuce cuce kafin a jima ta durkushe an buɗe jami'a haya haya haya kafin a jima ta durkushe an buɗe kamfanin kaza mun buɗe kaza kafin a jima namu ya rushe an buɗe kaza an buɗe kaza sai dai a baka labarin buɗe in kaza ga ya kaje ka ga an buɗe asibiti kafin a jima asibiti ya durkushe asibiti ya kasa tafiya akwai shugabancin ciki shugabancin nan kuma in za a yi shi tabbas sai zuciya ta ɓaci dole sai zuciya ta ɓaci to kuma ai kwan ta ɓacin abin yin gyaru Allah ka taimake mu الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله علم نبي الله سليمان عليه السلام الهدى هدى عدم الدخول على الملوك وعلى الأمراء أن يلقي الكتاب ويتأخر قليلا وذلك كذلك من أجل أن يسمع ما تراجع به قومها ويعود إليه وإنما اختاره سليمان لأنه هو الذي جاء بخبره ولأن مقالته تدل على علمه وتدل على ذكائه وكيف أنه أنكر أن تكون الملكة امرأة وأنكر شكرهم بالله عز وجل وقال كان ينبغي أن يسجدوا لله وأن يعبدوا الله عز وجل فرأى من فطانته ما أرسله رسولا إليهم فقال اذهب إليه قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم والمرأة عباد الله كانت عاقلة لكن كما في نهاية القصة صدها عن سبيل الله عز وجل أنها كانت من قوم كافرين ولكنها لما رأت آيات النبوة وعلامات الصدق على سليمان عليه السلام وأسلمت لله رب العالمين فجمعت وجهاء قومها وجمعت الملأ من قومها وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم فوصفته بأنه كتاب كريم وذلك لعقلها ثم قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لأن سليمان نبي الله وكان يفتتح كتبه بالبسملة قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين كلام مختصر عباد الله فيه عزة الإيمان وفيه قوة الإيمان وفيه عظمة الإيمان إذا اجتمع الإسلام مع السلطان أترعيسي gurguje bayan godiya ga Allah da roƙon Allah ya daɗa wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daraja da mabiyansa bayan haka bayan Allah annabin Allah Sulaimanu alaihi salatu wassalam ya sanar da huda-huda a adabar da huli alal gashi dai shi ya zo da labari kowa amma har yanzu na gaba-gaba yake dole dole ba za ka zauna in ka san abu guda ɗaya ba sai ka tattara tsofaffin duniya da ka an saya musu zage ka ce musu jahilai ɗaya fa ka su ko sun san abubuwa kila ɗaruruwa mas'alar ka da kake cin da ita guda ɗaya ce babu shakka ka fanta to amma sauran matsaloli fa don ka gano wata matsala guda ɗaya ba za ka tafi ka raina sauran malaman duniya duka ba sau da nan hudu hudu ya je babu shakka an yaba fasaha ba to amma yanzu bai san yadda ake hulɗa da masu mulki ba don haka aka ce masa ga yadda zai yi yadda zai shiga akan sarakuna wa alal umara an yalqi kitabu wa yata'akhkhar qalilan ya mika wannan takarda sannan ya matsa kaɗan wadalika kadalika haka min ajali an yasma ma turaja'u bihi qaumaha dan yaji tattauna wanda mutanenta majalisanta na ƙori za su tattauna ويعود إليه بقني إذا وضوك سليمان ميسا وإنما اختاره سليمان سليمان عليه السلام يازع إهد لأنه هو الذي جاء بخبره wale anna maqalatahu saboda maganganunsa na abin da iwa wannan gwamnati ta dullu ala ilmihi tana nuna ilminsa wa ta dullu ala zaka'ihi tana nuna fasahan hudu-hudu wa kaifa annahu ankara an takuna al ra ya nuna kyamansa mace ta zamo sarauniya wa’ankara shukurahun billahi azza wa ya tuhunci bautan da suke yi godiyar da suke wa Allah ba a irinta ita mata ba. wa kala kana yan bade in yasiru lillah ya kamata su yi da'a ga Allah wa an Abdullahi abudullah azza wa jalla fara'a min fitanatihi nan Suleimanu ya ga kwakwalwarsa ya ga fasahar ma arsalahu rasulan aka tura shi jakada ilaihim kafin a tura jakada ko wakili za a tura ya kamata a dinga tura mai zaki kuma ya kamata a tura mai addini wakili wanda zai wakilci addininsa ya kamata a tura wakili wanda isan kabilarsa wanda zai iya wakiltan kabilarsa inda zai samo musu haƙoƙinsu amma ba za a tura na wakin ya tura wani ɗan kurma isu kome za a yi iyakace kawai ya fitar da aljihunsa inda za a tura wakili to ya kamata a tura wanda isan bai kuma mai ikhlasi saboda haka nan haka annabi suna ce sanan duru a sadakta am kunta min al ana shirye-shirye na yanzu ma dai an gama na kashi idhab kitabi hada zo ka tafi da wasiƙan nan tawa fa'al qih ilayhim bi kama su da kuma walla anhum kai baya fanzur ma za a yarji'una ba wai an ka miƙa masa takarda ba za ka tafi ka dinga kallon fankoki kana kallon fulawoyin wurin kana kallon gine-ginen wurin kana kallon dakarun wurin kana kallon ba abin da ya haɗa ka da dakarun su ba abin da ya haɗa ka da abincin su ba abin da ya haɗa ka da shigan su ba abin da ya haɗa ka da abin nan da ogan ka ya aiko ka shi kake so ka tafi kawai illa in ma da wani ƙari kare ne amma kashin bayan da ta kai ka wannan kai da kai ka je ka nemo ka karko hakinsa ka bi diddiginsa don haka nan ba ruwanka da duk wata burgewa da za a burge ka da ita kakka kalle ta son zurma ta ya kyau a ga wani tattaunawa za su dinga yi faƙaƙalat ya ayyuhal malau zuwa kuwa ya jefa da kadan ya bi shugabanci bai sha na sani na san duk abin da za a yi na san yanka ci kaza kaza ne a dama na san su kaza kaza ne ina ina mace hankalinsa na wuri. babu kyamarar ɗauka babu menene ɗauka amma ƙwaƙwalwar ta fi kyamarar قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب sai jama'a ta kana an kawo min wata takarda mai daraja an kawo min wannan cikin wannan gwamnati kadda mai daraja wal mar'atu ibadallah matan nan tana da aqila da hankali lakin kuma fi da qissa kamar abun da ke a ƙarshen labarin saddaha a shekaru kenan an sabilillah abin da ya hana mata cikin hanya Allah azza wa jalla annaha kana min kaumin kafirin suna cikin kafirai ba musulma ce ba walakin duk inda ka kai da fafan kai ba musulmi ne ba da saura walakin na lamma ra'at ayatin nubuwa da ta ga alamomin annabtaka a cikin wannan harshen a cikin na wushiriyar wannan wasiƙar wa alamati sidqi da alaman gaskiya a wasiƙan ala sulaiman aslamat lillahi rabbil alamin sai ta bada kanta ga Allah fa jama'at wajaha qaumiha ta taro manyan kasa wa al mala'u ta taro manya manyan masu fada ji kabilanta wa qala ya al mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim tunda zai yi akwai jama'an kasa akwai kabilarta ta kullum ita ce tana son katta faɗi kuma jama'a kasan ma duk wane ne in abun nan ya rusa wannan kafa gaba ɗaya kasan ta tafi don haka nan take ta to ga mushkila fa wasafathu bi annahu kitabun karimun وذلك لعقلها دون هنكل الله إباتا ثم قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فقد داسي daga musulunci ya abun mamaki wai yanzu malaman zamanin nan an karbuta insha'i kace bismillah sai a sauke malamin adabi da za ka rubuta project na adabi ka ce inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa sai ka ji professor ko doctor aka yace hada gabi na na'rifu annaka alimu fil madina amma indana anta jahil ai bismillah ne na bismillah ne na salatu da annabi akan min kake malam abu ya shi bismillah a kansa ana iya soke ma project a rubuta bismillah da salafi ga annabi to kowanne irin in imru'ul kai suka zama za a sauke wannan takardar baka iya ba jahili ne mun san kai malami ne a cikin dare amma a nan jami'a jahili ne kai an kai bismillah na sha ganin malamin da in ka tashi rubutun in sha ka rubuta masa bismillahir rahman haka zai daga takarda a gaban ka ya taya taya taya ya matsa su ka ya watsa a kasa shi wannan karatu zai albarka in nan ɗaliban nan wurin za a samu abin arziki a gare su bismillah za ka rubuta mana ba ka da hankali ne ana maganan ka rubuta labari sanda za ka je ka fa mana bismillah limanci fa ka بأن سليمان نبي الله وكان يفتح قطبه بالبسملة قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين شكرا أنكم مقرن duka abun da zai faɗi ya dunkule ka wannan jimla sai ta hana ƙafar bacci ba a yau za ka iske ko ɗaliban ce rubuta rahoto a kan kaza sai ya cika takarda ya juya ba da duk ne a ciki da za ka rubuta takarda zuwa ga hukuma dole ba a bukatar fudulu duk wani fudulu ka share shi za ka dunkule kawai ga abin da kake bukata kuma ka san kalmomin da za ka faɗi ka dunkule abin kala ne ke ko ne shi ce maka zai maka tambaya ka shiga abu sai ce sai ya baka labarin tun farkon abin haka shi sannan da tambaye ka sha nan da wannan lokacin zaka ka dunkole dunkule ka in an sani a gaya ma in babu ba a sani ba da gaske ne ba sani ba ko ka faɗi tarihin kayan ka ba dama samu amsa kalamun muktasar ibadallah wa fihi izzatul iman ciki ko kai da gane akwai wata izza ta imani akwai izza akwai karfi da imani akwai karfi na ɗaukaka kama al-islamu masu to wannan shi ne ɗan hadisi za mu tsaya kan labarin sa in dama ta samu a tsoron اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين واعل رايه الحق والدين اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بإذن فاجعل عز الإسلام على يديه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فرد كيده إلى نهره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة تدور عليه اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدا يئز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عبدا ما آيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا على مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله